يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 20 ga watan ramadan hijira na da shekara talatin, daidai da goma ga watan tara shekara ta tara. za mu fasa ayatun da suratu ala imran insha Allah فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي فإن حاجوك نسوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما لك البلاغ والله بصير بالعباد أما يشير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن آتيك إذا كان إذا تسافر الله gare su kayi faƙul wajen wajhiya lillahi sai ka ce ni na mika fuskata ga Allah madaukaki wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni wa kullin kitaba kuma ka gaya ma waɗanda aka ba su littafi yahudawa da nasara wal ummiyina da ummiyai ka gaya musu a ka kai musu tambaya kuma kun mika naku wuyan fa in aslamu idan sun mika wuyansu faqad ihtadawtu haqiqa su ma sun shiryu wa in tawallaw in kuwa suka juya baya fa inna ma alayka al aikin da yake kanka kawai shine isar da sakon Allah wallahu basirun bil ibad Allah mai ganin bayansa Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon musulunci amma umarce shi ya tilasta mutane su karɓi wa sakon ba idan ka isar da wa'azi sai suka yi jayayya da kai suka yi maka musu fakul sai ka ce musu aslamtu wajhiya lillahi ni kam na ni ka fuskata ga Allah madaukaki wa man ittaba'ani da ma wanda ya bi saboda haka in kun miƙa wuyanku to kuma kun samu shiriyar Allah in kun juya baya ni dama ba ne in tilasta kowa ba aikin da ke kaina shine isar da wannan sako والوجه هنا إما أن يراد به الوجه wa وقد abara bihi an zati da Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka yi musu da kai to ka ce ni na miƙa fuskata ga Allah madaukaki shi ne ake nufi da kun mika fuska ga Allah malaman tafsiri suna fara wannan kalma fara kashi biyu da farko suna cewa nan da yadda ka ji din haka Allah yake nufi yani annahu aslama nafsahu lillahi ta'ala wato ya ce musu ya mika rayuwarsa ga Allah madaukaki in aka ce ka ce ka miƙa fuskarka ana nufin ka ce ka miƙa rayuwarka ga Allah wannan ita ce fassara guda wa in ma an yakun al murad annahu fi qawlihi aslamtu wajhiya lillah yani aslamtu qasdi wal murad bihi al ikhlas ko ko ana nufin tsarkake zuciya in ma ana nufin annabi ya ce musu na miƙa rayuwata ga Allah madaukaki ko kuwa ya ce musu ni na miƙa zuciyata ga Allah mafi sai na Allah maɗaukaki ya yi hukunci abin da zan aikata kenan malamai suna ba ma wannan kalma fassara biyu In ma ana nufin annabi sallallahu alaihi sallam ya ce makafirai shi ya miƙa rayuwarsa ga Allah ko ya ce musu a'a ya miƙa zuciyarsa ga Allah bi ma'ana ya tsarkake zuciyarsa ga Allah maɗaukaki wannan shine mafi inganci cikin fassara biyu da malamai suka yi ma wannan aya abin da ake nufi shine annabi ya ce musu tunda ku kun ki karɓar musulunci to fa ni na mika zuciyata ga Allah maɗaukaki mika zuciya ake nufi da aslamtu wajihi idan ka fassara shi da aslamtu nafsi na miƙa rayuwata wannan fassarar ma ba ta kauce ma na sunna ba malaman sunna suna gabatar da irin wannan fassara na miƙa rayuwata ga Allah maɗaukaki ko ka ce na miƙa zuciyata ga Allah maɗaukaki me yasa aka ce na miƙa zuciyata ita ce fassara mafi inganci saboda hadisin da al'imamul hakim ya rawaito yana cikin al-mustadrak mujallal na shida. al-imam al ya inganta hadisin hadisin kakan bahz bin hakim wanda shi ma sahabin annabi muhammad ne yayi ma manzon Allah tambaya yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa ya nabiyya Allah na je wajen annabi muhammad sai na ce masa ya kai annabin Allah inni as'aluka bi wajihin La. ina roƙonka domin girman fuskar Allah ka bani amsa bima ba a saka rabbuna wani saƙo ne Allah mahalicinmu ya turo ka da shi ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bil islami Allah ya turo ni da saƙon musulunci faƙuntu sai na ce masa wa ma ayatuhu menene alamar musulunci قال سي منزل الله يتي مسا أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت كتي لا ميك فسكا تاغا الله كما نا قورتي ما كومي بعد تارد كوا إن با الله با وتقيم tuqimu salat ka tsaye da sallah wa tu'ti zakat ka ba da zakka yake ce masa ala ka sani ranar alkiyama Allah zai kira ni wa ala wa innahu sa'iliya kuma zai min tambaya hal ballagta ibadi ya Muhammad ka isar da sakon dan ga bayina wa inni qa'ilun ni kuwa zan ba ma Allah amsa a ranar alkiyama qad ablagtuhum na isar musu da sakonka ya Allah don haka aiki na kenan in isar da sako yadda Allah ya faɗa wa in tawallau fa inna ma alaikal balagu in sun juya baya lokacin da ka isar da saƙon to aikinka kawai shine isar da wannan saƙon manzo Allah yake gaya maka kan bahz bin hakim Allah zai min tambaya ni kuma zan ba shi amsa ka isar Allah madaukaki tambayar da zai min kenan ni kuwa zan ce na riga na isar musu ya Allah falyuballik shahidukum ga'ibukum yace masa don haka wanda ya ji maganar da nayi ya isar da ita ga wanda bai ji ba summa innahu sallan ku sani tud'auna mufaddamatan afwahukum bil fidam a ranar alkiyama Allah zai kira ku a lokacin da zai kira ku kuma an sanya ma bakunan ku kunkumi ba kwa iya buɗe bakinku ku yi magana Allah zai muku tambaya shi kuwa Allah yi son ma bakinku ne zai bada amsa annabi ya ce sun ma'awwalu ma yubinu an ahadikum abu na farko da zai yi bayani daga jikin kowannenku lafahizuhu shi ne cinyarsa cinyarka ita za ta ba wa amsa Allah madaukaki amsa tambayar da zai yi wa kafuhu da tafin hannunsa shine sai nake tambayar manzon Allah nace ya rasulullah haza dinuna wannan abin da kake gaya min shine addinin mu kana sai manzon Allah ya ce haza dinukum wannan fa shine addinin ku don haka da ake cewa aslamtu wajhiya la miƙa fuskata ma'anarta shine na miƙa zuciyata ga Allah madaukaki sai yadda ya hukunta abinda Allah maɗaukaki ya hukunta shine kaɗai zan ɗauka duba littafin annihayatu fi garibin hadisi wal athar littafin ibn al-asir juz'i na uku shafi na 421 kuma in ka dubi alqur'ani haka zaka samu fassara irin wannan kalma yadda take zuwa aslamtu wajhi na mika fuskata ana nufin na miƙa zuciyata wa man yuslim wajhahu ila Allah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahim hanifa Luqman aya ta 22 wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwati الوسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه وند يميك فسك سجى الله وهو محسن يلا مي تاوى أنا نفين يا ميك زوجي يرسق الله تبارك وتعالى صندوق ما كوتة إبادة wanda ya samu wannan siffa faka faqad saka bil urwatil wuska hakika ya samu damar riko da igiya mai karfi wa ilallahi aqibatul umur karshen al'amura dai suna ga Allah ashe abin da ake nufi shine ka ba ma Allah zuciyarka sannan kuma in za ka yi ibada ka yi shi da kyau don haka yasa da yake ba mu labarin annabi Ibrahim a suratul an'am Allah yake cewa annabi Ibrahim ya ce inni wajjahatu wajhiya lillazi wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa وما أنا من المشركين إبراهيم عليه السلام يتي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا na fuskantar da fuska ta ga Allah wanda ya kago halittar mai da ƙasa hanifan ina mai karkatawa rayuwa ta gaba daya ina karkatawa zuwa ga Allah madaukaki wa ma ana minal mushriki na kuma ba na cikin masu tarayya da Allah madaukaki wannan ita ce wato hanyar annabi ibrahim don haka Allah madaukaki yake tambaya a suratul nisa yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama ahsanu dinan mimman wa wajhahu lillahi wa huwa wa wattaba'a millata ibrahim hanifa واتخذ الله إبراهيم خليلا سورة النساء آية 21 الله يشي ومن أحسن دينا وعي الدين سي da ya fi kyau mimman aslama wajhahu lillah fiye da mutumin da ya miƙa fuskarsa ga Allah ana nufin ya ba ma Allah madaukaki zuciyarsa baki ɗayanta wa huwa muhsinun sharaɗinsa yana mai kyautata ibadar shi idan ka yi haka to wata ba a millata ibrahim halifa kenan ka bi tafarkin annabi ibrahim kana mai karkatowa zuwa ga bin dokokin Allah wata kaza Allah Ibrahim Khalila shi Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa wato ka miƙa rayuwarka ka miƙa fuskarka ga Allah ana nufin ka ba Allah zuciyarka in ka yi haka to ka yi koyi da addinin annabi annabi Ibrahim Shi ne wanda ya ba mu Allah zuciyarsa baki ɗaya duk abin da Allah ke so shi annabi Ibrahim yake so kuma duk abin da Allah bai so to annabi Ibrahim bai so don haka a suratul baqara aya ta 111 Allah ke ba mu labari abinda Kirista da Yahudu suke cewa wa qalu lan yadkhulal al jannata من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة سكتي باب من شقاء الجنة إلا من كان هودا أو نصارى سيوان wanda ya kasance ba yahude ko kirista Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan burinsu ne kowa ya kame buri kuma ya sha'awar a ce alheri shi kadai zai same shi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina kace ku kawo hujjar ku akan wannan magana in dai kun kasance masu gaskiya man من أسلم بلى salaba أسلم وجهه wa huwa muhsinun falahu أجره inda rabbi ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يتي بلا من أسلم وجهه باهك أبي يتبع دم تمند يميك والله سا وهو محسن ينا من كوتة إبادة فله أجره إن ربه زي ساملا دان أيكين سوجا الله مهلكين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سنن ba sa samun tsoro ba kuma ba su samun bakin ciki a ranar tashin kiyama wannan shi yake fassara maka abin da ake nufi da annabi ya ce faƙul aslamtu wajhiya lillah kayi wa'azi sun yi musu Allah ya ce to ka ce musu ni na miƙa fuskata ga Allah maɗaukaki fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillah idan sun yi musu da kai lokacin da kai musu wa'azi to ka ce ni dai na miƙa fuskata ga Allah wa man da wanda ya bi ni wa qul lil ladina utul kitaba ka gaya ma amin kitabi gaya ma yahudawa da nasara wal ummiyina da kuma ummiyai a aslamtum shin kuma kun miƙa naku wuya bi ma'ana kun miƙa fuskokinku ga Allah fa in aslamu in sun miƙa fuskokinsu faqad ihtadawtu hakika sun shiryu wa in tawallo in suka juya baya fa inna ma alaikal Balahu. a aikin da ke kanka shine isar da sakon Allah wallahu basirun bil ibad Allah ne ganin bayi me ake nufi da ummiyai to hakika malamai baki ɗayansu tun daga malaman farko har zuwa malaman ƙarshe malaman tafsiri baki ɗayansu da malamai waɗanda ke fassara kalmomi a harshen larabci babu wani malamin da ke fassara kalma ta ummiyai ba da cewa humul ladina la yujiduna alqira'ata wal kitaba waɗanda ake ce ma ummiyai su ne mutanen da ba su iya karatu kuma ba su iya rubutu zai yi wuya ka buɗe wani littafin tafsiri kana neman fassarar abin da ake nufi da ummiyai ba tare da ka samu wannan ita ce fassarar ba zai yi wuya ka dubi wani littafi na kamus wanda ke fassara wata kalma ta larabci da cikin malaman farko a ce ka samu wata fassara da ta saba wannan da Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kira ahlul kitabi da ummiyai ka musu tambaya shin kuma kun miƙa za ku zukata ga Allah waɗanda ake nufi ahlul kitabi idan ka duba littafin ibn manzur lisanul arab mujallar na goma sha biyu shafi na talatin da hudu ya ce ma'anar ummiyi Abin da ake nufi da ummiyu shine ila man ma alaihi man ma alaihi jabalatu ummuhu wanda mutumin da yake kan ilimin da uwarsa ta haife shi a kai bai taba zuwa makaranta ba la yaktu bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ibn manzuri yace a harshen larabci sai a kira shi ummiyu fa huwa ummiyu li anna al-kitaba muktasaba rubutu sa ake babu wanda ake aka haife shi da ilimi fa ka'annahu nusiba ila ma yuladu alaihi da aka kira shi ummiyu an danta shi ne ga uwarsa al'ummu wato wanda ke da ilimin uwa ilimin uwa bi ma'ana bai taɓa zuwa makaranta ba yadda uwarsa ta haife shi haka nan yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wato alama waladat ummuhu alaihi haka in ka duba fassarar al a cikin littafin sa az-zahir mujallal na farko shafi na ɗari da tara. waye ake nufi da ummiyu qila lillazi la yaktubu wa la ƙara ummi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan shi ake ce ma ummi a harshen larabci li'annahu ala ma jabalatu ah, ummuhu saboda yana kan ilimin da uwarsa ta haife shi a kai wal kitabatu muta'allam bi ma'ana rubutu sa ake karatu ma sa ake to shi bai taba koyon karatu ba kuma bai taba koyon rubutu ba da larabci sai a kira shi kulliyu haka arrajibul usfuhani ka duba garibul qur'an shafi na 28 shi ma ya ce al'ummiyu huwa alladhi la yaktubu wa la yaqra min kitabi idan aka ce ummi ana nufin mutumin da bai iya karatu ba kuma bai iya rubutu ba sai yake cewa wa alaihi humila qaulullahi ta'ala wannan shi ake fassara kalmar da ta zo a cikin Al'ƙur'ani, inda Allah yake kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ka gaya ma ahadul kitabi ka gaya ma ummiyai shin kun musulunta bi ma'ana kun mika fuskar eh, zukatanku ga Allah Su waye ummiyai ana nufin al'ummar da bata taba karatu ba bata taba rubutu ba kasancewar annabi ya fito daga cikin wannan al'umma shi yasa shi ma ake kiransa annabi ummiyu yadda ya zo a suratul jumu'a huwa allazi ba'atha fil ummiyyin huwa allazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alayhi ayatihi يتلو عليه آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وضلال بابا سؤال كرا أميي سبود بسئية كراتوبا بسئية ركتوبا بعد كان سبني أنا لكم ما في يوم ita ce al'ummar da ba ta da ilimi a wancan zamani shi yasa Allah yake kira su ummiyai huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah shine wanda ya aika manzo zuwa ga ummiyai daga cikin su ya ciro mutum guda ya bashi manzanci shine annabi Muhammad yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma min qablu kafin zuwan annabi Muhammad suna cikin bata mabayyaniya manzon Allah shi ya taho da sakon Allah ya tsarkake larabawa ya karantar da su littafin alkur'ani ya karantar da su sunnoninsa wa ake nufi da ummiyai su ne larabawa don haka yasa abu umar al bahiri yake ba da labari wani sahabin mazan Allah yake tambayarsa hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 373 ya rasulullah ma kana awwala bad'i amrika ya Allah ka ba da labarin farkon al'amarinka قال سيما زون الله يتي مسا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ني فرفر الأمرين shine addu'ar annabi Ibrahim dalilin zuwa na albarkacin addu'a ce ta annabi Ibrahim alaihi salam hadisin yana cikin riwaya ta al'imamu Ahmad a cikin al-mujallar da biyar shafi na 262 albishirin da annabi isa ya yi a cikin alkur'ani ni ne addu'ar da annabi ibrahim ya yi ka duba sahihu sira shahi na goma sha takwas labari ya inganta daga abubu umama tafahiri wato annabi yana nufin ayar da take suratul baqara wa iz yarfa'u ibrahim qawaid min yarfa'u ibrahim al qawaid min al albayt wa isma'il ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله يبعد الأباري أتشكي سورة البقرة آية تدريد إشيرين دمكو يكي تيوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت لوكتين دا النبي إبراهيم yake daga fandishan din ɗakin Ka'aba masallaci mai alfarma da ke garin Makka annabi ibrahim alaihi salam shi ya gina wannan masallaci da shi da ɗansa annabi isma'il suna ginin ka'aba suna addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka amshi wannan aiki da muke yi lalle kai mai jin addu'ar bayi ne kai mai sanin halin da bayi suke ciki ne ربنا وجعلنا مسلمين لك ربنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سنة أدعى لوكة جين دسكي جين داكن الله بمعنى داكن كعبة ربنا ya Allah mu waje Allah musulmai ne laka ka sanya mu mu zama masu miƙa wuya da hukuncinka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka haka nan daga zuriyarmu a samu jama'ar da za su kasance musulmai ne ba kafirai ba wa arina manasikana ka nuna mana wuraren mu na aikin haji ya Allah wato ba alaina ka yafe mana innaka anta tawwabur rahim lalle kai ne yawan karban tuba ne Allah kai ne yawan jin kai ne ga bayi suna cewa rabbana wa ba'athna rabbana wa rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim إنك أنت العزيز الحكيم ka aika wa mutanen garin nan ومتانا غرنا كيجينا مسلاتنا nan. mutanen da za su zo a wannan garin ka tura musu rasulan minhum manzo daga cikinsu ya tuzo alaihim ayatuka wanda zai ringa karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba ya koya musu alqur'ani wal hikma da sunnoni wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su innaka antal azizul hakim lalle Allah kai mabuwayi ne mai hikima abu al bahiri yake tambayar manzon Allah menene farkon al'amarinka sai annabi ya ce masa ana da'watu abi ibrahim ni ne addu'an babana annabi ibrahim bi ma'ana wannan addu'a da annabi ibrahim ya yi da shi da ɗansa lokacin da suke ginin kaba allah ya amsa shi da yake faɗa mana a suratul jumu'in na huwa alladhi ba'atha fil ummiyi da rasulan minhum to fa allah ya turo ma mutanen makka ummiyai waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ya turo musu manzo daga cikinsu ibnu kasir in ka duba tafsir da ke ma wannan aya mujallar na farko shafi na ya yace yaqulu ta'ala ikhbaran an tamami da'wati ibrahim li ahalin haram annabi ibrahim yayi addu'o'i ga mutanen da suke zama makka daga cikin addu'an da yi wa mutanen makka ayyaba asallahu fihim rasulan minhum Allah ya tura musu manzo daga cikinsu min zurriyati Ibrahim wanda zai fito daga zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam wa qad wafaqat hadhihi ad-da'watu mustajabatu qadra Allah Ibn Kasir yace to wannan addu'a na annabi Ibrahim ta yi dace da kaddaran Allah yadda annabi Ibrahim ya roki Allah sai addu'ar ta dace dama can qaddara Allah eh, eh, وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله قدر الله السابق في تأييد محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين دعما كان الله يا إشارة يا أينا محمد شيني منذ ذا أتورا ومتانا المنزل ila sa'irin a'jami na minal insi wa daga makka zai fito amma kuma sakon zai haɗe aljannu da mutane in ka duba tafsirin alƙasimi Allah ya ji kansa mahasinu tanzil ta'wil mujallar da biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai shi ma ya ce haza ikbarun an tamami da'awati ibrahim wannan shi ke nuna cikon addu'a da annabi ibrahim ya yi li ahalil harami mutanen da ke zama makka ayyaba asallahu fihim rasulan minhum Allah ya tura musu manzo daga cikin su min zurriyyati ibrahim ya fito daga zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa humul arab min waladi isma'il su ne larabawa waɗanda suka samo asalinsu daga ɗan annabi ibrahim shine annabi isma'il alaihi salam wa qad ajaba allah ta'ala li ibrahim hadhihi da'awa Allah ya amshi wannan addu'a ta annabi Ibrahim fa ba'atha fi zurriyya rasulan minhu ya turo manzo daga cikin zuriyarsa wa huwa muhammadun shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ilan nasi kafatan zuwa ga mutane baki daya to wanda ita ce addu'ar annabi ibrahim in ji alqasimi wa kan akbara sallallahu alaihi wa sallam an nafsihi annabi da kansa ya ba da labari annahu da'awatu ibrahim shine addu'ar annabi ibrahim wa muraduhu hadhihi da'wa yana nufin wancan addu'a da annabi ibrahim yayi a lokacin da yake ginin kaba idan ka duba littafin ibn kutaiba garibul hadith mujallad na farko shafi na tafiya shi ma ya ce liman la yaktubu ummi li'annahu nusiba ila ummatil arab abinda yasa ake kiran mutum ummi misali a kira annabi muhammad ummiyun ana danganta shi ne ga al'umma ta larabawa jama'atiha wa lam yakun man yaktub min al-arab illa qalil ibn qutayba yace ala cikin kabilar larabawa gaba ɗaya kafin zuwan annabi muhammad mutumin da ya iya karatu da rubutu kaɗan ne ba su wuce ka kirga su da yatsunka ba shi yasa allah ya kira su ummiyuna ana danganta su ga ilimin da uwarsu ta haife su a kai ba su taɓa ƙara wani ilimi ba al'imamu tabari a tafsirin mujallar na farko shafi na 373 haka ya kawo fassara yake cewa ya ani bil da allazina layak tuhuna wa layak ra'una larabawa da ba su iya karatu ba su iya rubutu su ake kira al'umma ummiyai haka nan al'imamin shaukani a cikin fathul qadir mujallar da farko shafi na ɗari da hudu mansuhun ilal ummati al’ubbiya allati hiya ala asli wiladatiha min ummahatiha lam tata'allam alkitaba wa la tuhsinu alqira'ata bil maktubi al-imam shaukani ya ce ana danganta wannan kalma ne ga al'umma umma ta larabawa al'ummar larabawa su ne al'ummar da ba su da ilimi kafin zuwan annabi muhammad ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba shine sai allah yake kiransu al'umma ummiyai haka aka siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka aka siffanta kabilar manzon Allah ita ce larabawa a suratul a'raf aya ta 159 قل يا أيها الناس إني رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون الأعراف آية تقريد هرسند ترى الله يقول يا أيها الناس يا كي محمد كرامتاني كتير مسياكو متاني ba ku larabawa kaɗai ba ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a, ni manzo ne na Allah zuwa ku baki dayan alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu babu abin bauta face Allah shi ke rayawa Allah shi ke kashewa fa aminu billah ku yi imani da Allah wa rasulihin nabiyil ummi ku yi imani da manzon Allah annabi ummi annabi ummi larabawa aka kira su ummiyai annabi muhammad aka ce masa ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu Allah ya ce ku bi annabi muhammad la'allakum tahtaduna da fatan za ku samu shiriya shi don haka duk littafin da ka bude in littafin nan na tafsiri ne ko yana fassara kalma ta larabci littafin nan na malaman farko ne ko na malaman ƙarshe kana neman abin da ake nufi da ummi ba ka samun fassarar da ta wuce wannan amma abin mamaki sai aka samu mutanen da suke musanta haka suna cewa bai dace a danganta annabi muhammad da cewa bai taba karatu bai taba rubutu ba suna ƙoƙarin fassara alkur'ani da ka wanda ku haramun ne ka buɗe littafin tafsiri tun daga na farko har zuwa na ƙarshe ba ka samun fassarar da ta wuce wannan waye ummiyi shine mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba haka Allah ya kira annabi Muhammad haka Allah ya kira larabawa in ka fassara da wata fahimta daban ka yi fassara da ka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya yace fa amma tafsirul qur'an bi majarradin ra'ayi fa ka ɗauki alqur'ani kawai da molonka ka dinga fassara shi subhanallah da kanka babu ruwanka da ayar Allah babu ruwanka da fassarar manzon Allah babu ruwanka da fassarar sahabban manzon Allah ce mutum ya fassara alqur'ani da ka faman qala fil qur'ani bi ra'ayi shaykhul islam yace wanda ya fassara Alƙur'ani da ra'ayinsa faqad takallafa ma la ilma lahu bihi ya dora ma kansa abin da ilimin sa bai kai shi yayi ba wasalaka gaira ma umira bihi ya bi hanyar da ba a ce ya bi ta ba falau annahu asaba al-ma'ana fi nafsi amri in ka ɗauki alqur'ani da ka ka fassara shi shekul islam ya ce in aka dace fassaran ka zo daidai kad asfa'a a wajen malaman sunna kayi kuskure ka fassara qur'anin da ka kuma aka sa a kai fassaran daidai ta wajen malamai suna cewa duk da haka nan kayi kuskure wato ko da ka dace da gaskiya annahu lam ya'ti al-amra min babihi saboda me baka baka je ma fassara al-qur'ani ta kofarsa ba kowane ilimi yana da kofar shi yace kamar haka ma bainan nasi ala jahalin kamar mutum ne aka ɗauke shi aka ɗora shi a kotu ya zama mai shari'a bai taba karatu ba bai taɓa rubutu ba bai san komi ba jahilin alkali in ji shekul islam wa in wafaka hukmuhu ba. to da za a kawo kara gaban wannan alkalin sai ya yi hukunci kuma a dace wannan hukuncin da ya yi ya yi daidai to ya yi daidai din lakin duk da haka a wajen malamai ba shi da lada mutum ne mai ganganci duk da haka ya kuma a kafa jurman min man hakika ana cewa laifinsa bai kai na mutumin da ya karbi alƙalancin da jahilci kuma ya yi kuskure wajen shari'an ba amma dai ko da yake ya dace da gaskiyan ai bai shiga alƙalanci ta kofar ta ba don haka nan ba shi da lada ka duba littafin abu dawud hadisi na 3652 da hadisi da ya zo a cikin sahihu a cikin sunan turmizi hadisi na 2952 ya rasulun nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ƙala fil qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wanda ya fassara alqur'ani da kansa bi ma'ana da ra'ayinsa da ganinsa da tunaninsa wannan mutumin yayi kuskure malamai suna cewa hadisin nan bai inganta daga annabi Muhammad ba ana raunata hadisin hadisin da ke cewa wanda ke fassara alkur'ani da ka ya yi kuskure akwai rauni game da isnadin hadisin duk da haka nan wanda yake ya rubuta sharhul aqidati tahawiya yake cewa duk da yake fassarar hadisin bi ma'ana wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba amma ma'anar hadisin ta inganta domin a maka tambaya kaifa tufassiru kitaballah bi khairi bi ghairi ma fassarahu rasulullah ya za a yi kai ka fassara alqur'ani littafin Allah fassarar da manzon Allah bai yi ta ba yake cewa da za a yi ma wannan tambaya kai kanka ka cewa ka yi kuskure ka fassara alkur'ani fassarar da manzon Allah bai yi ta ba wa ashabu rasulihi fassarar da sahabban manzon Allah ba su yi shi ba alladina nazzala alqur'anu bi lugatihim sahabbai su ne alqur'ani ya sauko da harshen su su suka fi sanin fassarar alkur'ani domin Allah ya saukar ne da harshe da kuma gwargwadon fahimtar su akwai wani hadisin kuma na abdullahi dan abbas riwaya ta alimamu ahmad yana cikin al-musnad mujallad na farko shafi 269 sunan turmizi hadisi na 2950 shi ma hadisin yana da rauni duba ba'ifu sunan turmizi hadisi na 1783 annabi ke cewa man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maqadahu minan nar بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق Allah ya haramta alfasha alfashar da ta bayyana da wacce ta buya Allah ya haramta zalunci Allah ya haramta duk wani aiki na zunubi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana Allah ya haramta shirka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sannan Allah ya hana ku jingina wata magana ga Allah abinda ba ku da ilimi a kansa kun ga aya ce ta alqur'ani saboda haka haramun ne mutum ya fassara alqur'ani da ka bare kuma a ce maka ga fassarar da Allah ya yi ka ture ga fassarar da annabi ya yi ka kawar ga fassarar da sahabbai suka yi ka ture ga fassarar malaman farko ka ture ka yi ƙoƙarin kawo ka fassara hakika wannan kasadai bare ma ya tabbata a ayar ƙur'ani cewa annabi bai taɓa rubutun ba kuma bai taɓa karatun ba yadda malamai suka fassara haka ya zo a cikin alkur'ani a suratul ankabut wala tujadilu ahlal kitab wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsanu illa alladhina zalamu minhum وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرين وما كنت تتلو من وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات حسنات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kai Muhammad baka taɓa karanta wani littafi kafin shi Alƙur'ani ba wala takhutuhu bi yaminika baka taba rubuta shi da hannun damanka ba ba wai ana nufin yana iya rubutawa da hagu ba idan lartaban na da ka taba karatu da ka iya rubutu to da masu barnan nan sun yi shakka anya kuwa kai ne manzon da aka ce zai zo na karshe to sai Allah ya nufi annabi Muhammad bai taba karatu ba bai taba rubutu ba ayar alkur'ani ta tabbatar bal huwa ayatun bayyinatun shi alqur'ani ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladina utul ilma Allah ya adana su a cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi shi yasa aka ce babu wanda ya samu shaidar ilimi a duniya banda mahaddacin alqur'ani fi suduril ladina utul ilma littafin alkur'ani ayoyi ne bayyanannu da ke cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi wa ma ya jihadu bi ayatina illa zalimun babu waɗanda suke jayayya suke musu da ayoyin mu face azzalumai ka duba fatul kadir littafin al-imam shaukani mujallar da hudu shafi na ɗari biyu da bakwai ya ɗauko maganar wani cikin tabi'ai yana cewa wa zalika dalilun ala nubuwatihi kun ga da annabi ya taho bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wani dalili ne mai karfi akan annabcinsa me yasa li'annahu la yaktubu wa la yukhalitu ahlal kitab faja'ahum bi akhbaril anbiya manzon Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba a makka aka haife shi har ya girma baya cuɗanya da ahlul kitab sai gashi kwatsam ya zo da littafi littafin nan yana ba da labarin annabawan farko wal umam yana ba da labarin al'umomi da suka gabata kaga wannan abin mamaki ne wa zalatin ribat wa shak kenan sai aka da shakka lalle ko wannan shine annabin karshe ka duba tafsirin al kurtubi al-Qurtubi haka ne shi ma ya faɗa mujallar na bakwai shafi na 298 yace da Allah ya ce ma annabi wa ma kunta tatlu ai wannan lamiri bi ma'ana da Allah ke cewa fi qawlihi qablihi a'idun ila alkitab wa huwa alquran munazzal ala muhammadin ai wa ma kunta ya muhammad ta'u qablahu baka taba karanta wani littafi kafin zuwa alqur'ani ba wala takhtalifu ila ahli alkitabi sannan an sani baka mu'amala da ahli alkitabi bal anzalnahu ilayka fi ghayatil ijaz mun saukar ma da littafi cikin makura na abin mamaki wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya zo da ilimin da masanan duniya ba su iya kawo irinsa kaga wannan abin mamaki ne shi yasa Allah ya ce da ka iya karatu da ka iya rubutu ka zo da alkur'ani izan lartaban mubtilun da masu barna sun yi shakka za su ce au to ai malami ne babu mamaki ilimin sa ya na kowa shi yasa ya kawo littafin da an kasa samun wanda ya rubuta irin shi to sai Allah ya turo annabi Muhammad bai iya karatun ba bai iya rubutun ba to bare ba kuma Allah ya faɗa a cikin littafin at-taura yana nan a cikin bible Allah ya faɗa mana a cikin suratu suratul a'raf aya ta 157 ya rubuta zuwan annabi Muhammad a cikin littafin nasu الذين يتبعون الرسول النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله يلا سفنت متانا قريت كم بنو إسرائيل mutanen kwarai cikin banu isra'ila su ne alladina ya tabi unar rasulun nabiyyar umiyyar da ya ji dunahu maktuban inda hunfi tauratu wal injil su ne waɗanda suke bin annabi ummiyi manzo ummi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba alladhi yajidunahu maktuba wanda suka ga an rubuta inda a littafin da ke wajen su fit taurati sun bude a taura suka ga an rubuta wal injil suka bude injil suka ga an rubuta Allah zai turo annabin ƙarshe annabin nan ummiyi ne bai iya karatu ba bai iya rubutu ba da suka buɗe littafi suka karanta annabi Muhammad da ya bayyana sai suka karbi addinin musulunci to Allah yana yaba musu ibn kasir ya ce wa hadhihi sifatu muhammadin wannan siffa ce ta manzon Allah fi kutubil anbiya wannan siffa tana nan a littafan annabawa yadda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani ya rubuta a cikin at-taura annabi muhammad zai zo annabi ne ummiyi zai fito daga kabila ummiyai su ne larabawa waɗanda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba shi ma bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to wanda ya bi wannan annabi Allah madaukaki ke yaba masa cikin ahlul kitabi a ibnu kasir yake cewa basharu umamahum bi bi'satihi wa amaruhum bi mutaba'atihi tun kafin zuwan manzon Allah larabawa suna jin irin wannan magana tana hitowa daga bakin ahalin kitabi kirista na faɗa annabin ƙarshe zai zo yahudawa suna faɗa saboda me yace walam tazal sifatuhu mawjuda fi kutubihim ya'rifuha ulama'uhum wa ahbaruhum wannan sifa ta manzon Allah tana nan a cikin littafin su yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani annabi Muhammad annabi ne ummiyun don haka in ka duba littafin Isaiah bible kenan ko sura ta 29 shafi na 12 kaga yadda Allah ya faɗa kamar yadda ya faɗa a suratul a'raf zai turo annabin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to da a ce sun share wannan aya daga bible babu mamaki da sai a karyata ayar Allah da take suratul a'raf saboda Allah ya tabbatar da mu'jizar alqur'ani duk sashin da ahalul kitabi suka canza na littafin nasu sun kasa canza wannan sashi domin Allah ya faɗa a suratul a'raf allazina yattabi'una rasulan nabiyyan ummiya allazi yajidunahu maktuban in dai sun bude littafin za su ga an rubuta sunan annabi Muhammad a littafin to tunda Allah ya faɗi haka a cikin alqur'ani in aka bude bible ba a samu ba kun ga Allah yayi ƙarya kenan ko to domin Allah bai ƙarya dan ya tabbatar da mu'jizar alqur'ani duk irin barnar da ahlul kitabi suka yi littafan su wallahi sun kasa cire wannan sashi duba littafin aizaya sura ta 29 shafi ta 10 shafi eh, aya and when they give the book to one who cannot read don Allah ku ji da turanci when they give the book to one who can read, saying, Read this, he says, I cannot read. Yana ba An ka ba da littafi ga wanda bai iya rubutu ba aka ce mar karanta sai ya ce ban iya karantawa. Kuma dukkan wani bashin na Bible in ka bude sai ka ga wannan aya. Ka duba King James Bible, ka duba American King James Version, American Standard Version duk wani version na Bible da ka bude za ka gani and the book is delivered to him that is not learned saying read this I pray thee and he said I am not learned and the book is delivered to him that is not learned saying read this I pray you and he said I am not learned duk inda ka duba sai ka gani yadda Allah ya faɗa a suratul A'raf zai turo annabi ummiyi wanda bai taba karatu ba bai taba rubutu ba za a bashi wannan littafi to haka Allah ya tabbatar a cikin nasu sai ka koma hadisin da ke sahihul bukhari sahihu muslim hadisin aisha yadda ta siffanta wahayi yadda ya zo ga annabi muhammad awwala ma budi bihi rasulullah min wahayi A الصالحة في اليوم في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم هبب إليه الخلاء annabi Muhammad a farkon al'amarinsa Allah ya sa masa sha'awar fita ya tafi bayan gari ya killace kansa a wani guri ya dinga tunani fakana ya kalu bigari hira yana tafiya kogon hira ya tahannasu fihi wa huwa ta'abbud yana ibada a cikin wannan kogo Allah ya qulatil adad yakan dade a cikin wannan kogo yayi kwanaki Kabla an yarji a ila ahlihi kafin ya koma ga khadija wa li zalika don haka ma yake daukan guzuri thumma yarji'u ila khadija fa li misliha idan guzurin ya kare ya koma gida ya ɗebo wani guzurin ya koma kogon hira yana ibada فجاءه الملك sai ملائكة جبريل jibril ya من ga الله يدا زوا يجي مسا إقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم عائشة تشيسيقى ملائكة جبريل يا إسوق منظر الله ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ikra kai karatu qala annabi ya ce qultu ma ana bi inni ban iya karatu ba ka koma bible isaiah sura ta 29 aya ta 12 an They give the book to one who cannot read, saying, Read this. He said, I cannot read. Abinda Aisha ke ba da labari yana Sahihu Bukhari, yana sahihu Muslim, ya ce bai iya karatu. Mala'ika ya sake kama shi, ya ce masa ka karanta, ya ce ma ana mai ƙa'in. ƙada, ya ce fa a fa gattoni ya kama ni ya matsa ni hatta balaga minni juhud har dai wato na samu wahala sun ni sannan ya sake ni kafin ya ce min iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da sunan Allah mahaliccinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalami allama al insana kaga ayar alqur'ani ta tabbatar da cewa babu shakka annabi muhammad bai taba karatu ba bai taba rubutu ba haka kuma in ka koma hadisin manzon Allah yana sahihul bukhari hadisi na 1913 sahihu muslim hadisi na 1080 hadisin sa'id ibn amr bin sa'id annahu sami'a ibn umar yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب annabi ya faɗa da bakinsa ya ce mu larabawa al'umma ce ummiyai ba mu iya rubutu ba ba mu iya karatu ba haka Allah ya faɗa a alkur'ani haka ya tabbata a hadisan manzon Allah in ka ce annabi ya iya karatu da rubutu shin ka karyata aya kenan ko kuwa ka karyata hadisin manzon Allah kenan ko kuwa ka duba majmu'u fatawa mujallal na 25 shafi na 164 zuwa 175 yake cewa innal ummiyatan mazkura huna sifatu mad'in wa kamalin da ake cewa annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ba na kasa ba ce gare shi kamala ce gare shi domin ya zo da abin mamaki ba wai ana nufin jahili ba ne jahili bai kawo abin da mazan Allah ya zo da shi bai yi karatun ba bai yi rubutun ba amma ga farfesoshi yanzu ku taru ku yi abin da ya yi mu gani ce ta kamala ga manzon Allah al-imam uh, al-ahwazi in ka duba tuhfatul ahwazi mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da goma sha biyu ya ce wannan magana ta annabi da ke cewa inna ummatu ummiya mu al'umma ce ummiyai la naktubu wa la nahsub ba ma rubutu ba ma lissafi arada innahum ala asli wiladati ummihim lam yata'allamu alkitabata wal hisaba fahum ala jablatihim alula manzon Allah yana nufin larabawa suna kan halittarsu ta farko wacce uwayensu suka haife su a kai akasarinsu ba su da karatu ba su da rubutu kafin bayyanar musulunci kuma ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim mujallar da bakwai shafi na ɗari da tis'in da biyu haka malaman sunna duk suke bayyanawa suna tabbatar da cewa babu shakka larabawa ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba su ake kira umbiyai haka nan manzon Allah al-imam al-qurtubi shi ya ɗauko maganar al'imamu sha'abi da ke cewa wai ma nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma mata nabiyu hatta kataba ya kawo wani hadisi da ke cewa wai annabi kafin ya bar duniya sai da ya iya rubutu farkon al'amarinsa ne bai iya rubutu ba amma ƙarshen rayuwarsa ya iya rubutu malamai suka ce wannan hadisin baya ga cewa yana da rauni ba shi ma da isnadi wato la yasihu sanadan la sanadan wala matnan ka duba al-isaba littafi ibnu hajar fi tamyiz sahaba mujallal shafi 767 cewa annabi ya iya rubutu da karatu kafin ya bar duniya wannan ƙarya ne bai inganta ba sannan babu shakka an samu cikin magabata waɗanda suke da fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin rubutu a rayuwarsa daga cikin waɗanda suka yi wannan fahimtar akwai alwalid abul alaji araji ahadu a alamin malikiya in aka ce maka albaji yana daga cikin manyan malamai da aka yi a tarihin masabar imamu malik Allah ya ji kansa ya yi wa muwatsa sharha ya yi wa muwatsa sharha al-imam al-baji ana kiran sharha al-muntaka sharhi na al-muwatta na imamu malik wannan malami yana cikin malaman da suke cewa annabi ya taba rubutu ya taba karatu bi ma'ana ya iya rubutu da karatu kafin ya bar duniya al-imam al-baji din ya rasu hijira da shekara 494 ya kusan shekara dubu da mutuwa yanzu Allah ya ji ganshi mutum malami ne da ya rayuwarsa a Andalus babban malami ne da sunna kwarai yana da wannan fahimta amma a lokacin da ya fito da wannan fahimtar tashi akan cewa annabi ya taba iya karatu duniya fa bata kyale shi ba mimbari ne in dai ga wani yana wa'azi to kan malami albaji ake ga wani malami ta yana kokari yayi fada da ayar alqur'ani da sunnonin manzon Allah shi kuwa akwai abin da ya dogara da shi yana da wata hujja hujjarsa ita ce hadisin da ke sahih muslim yana al-musannaf na ibn abi shayba labarin al-bara bin azib lokacin da manzon Allah ya tafi umara umara da ake kiranta na al-hudaybiyya yayi ta a watan zulqa'ida hijira da shekara shida ka duba zazul ma'ad littafin ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal annabi da sahabbansa sun bar madina za su tafi makka don umara suna isowa garin makka fa ba ahlu makka ai ya yadkhula makka mutanen makka suka ce ba za mu yarda ka shiga garin nan haka na kudin ba sai an yi yarjejeniya a rubuce hatta kafahu manzon Allah ya rubuta aka rubuta yarjejeniya da mutanen makka ala ayyuki yuqima biha salasata cewa kwanaki uku kadai zai yi a garin makka wannan abu ya auku tun makka bata fada hannun musulunci ba hijira na da shekara shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan umara lokacin da aka zo rubuta wannan takarda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masu rubutu suka rubuta haza ma qada alaihi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan takarda yarjejeniya ce da aka yi ta tsakanin muhammad da mutanen makka ƙurashawa faƙalu suka ce dakata dakata tsakanin muhammad aka wa rasulullah ku share wurin nan ku share rasulullah ba za mu tafi da takarda mai dauke da rasulullah ba launa alamu annaka rasulullahi ma bana ma ka ai da mun san kai manzon Allah ne ba za mu hana ka shiga garin nan ba ba mu yadda ba da za ka rubuta mana rasulullahi mu karbi takarda lakin abin da za a rubuta anta muhammadu bin abdullahi kai muhammadu ne dan abdullahi dan musan babanka kenan amma mutum rasulullahi a shari فقال سيما الله يتي أنا رسول الله أبو شعبي مزوني لألا وأنا محمد بن عبد الله كما ني محمد لأن عبد الله ده هذا gaskiya ne. Tunda magana da suka faɗa kuma zaɓin da suka bada bai kauce ma ƙa'ida ba kai ali Imsa. rasulullah ka share daidai inda aka rubuta rasulullahi inda sai da ali ya ce wane ne la wallahi ma amhuka abadan na rantse da girman Allah ban iya share wannan kalma har abada fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alkitab to abin da ya kawo mu albaji fahimta aka ce sai annabi ya karbi takardar fakataba sai ya rubuta to amma mai ba da labarin sai ya ce wa laysa bi ya hasulu yaktub manzon Allah bai iya rubutu ba fakataba amma sai ya rubuta هذا ما قضى عليه محمد بن عبد wanda shi da Muhammad dan Abdullah ya yarjejeniya da shi da mutanen Makka la ya dakulu Makkata ba zai shiga Makka ba da makami illal qiraba ba zai shiga makka ba sai dai kawai da salkan ruwa sannan kuma wa Allah ya faruka min ahadi hadi ahadin in arada an Yadda yarjejeniyar da aka rubuta duk akwai son kai amma annabi ce duk ya yarda yarjejeniyar da aka rubuta shi ne shi annabi ne shiga makka ya kwana uku yace na yarda in ya tashi fita daga makka wani ya ce zai bi shi to ba a yarda ba wato in yi shiga maka wani yake zai musulunta to haramun ne shi annabi ya kore shi amma misali inda zai shiga maka da jama'ar sa wani sai ce to ni fa za dawo gida ban binka kuma to wanda kuma an yarda ka yarda annabi ya ce duk dai na yarda ku rubuta aka rubuta bai abin faɗa? bai faɗa. saboda ya tabbata nasara tana gare shi wani ba zai bi shi ba wa Allah ya faru da min ahli hadi ahadin in arada an yattabi'ahu wanda ya shawara ya bi Muhammadu daga Makka ba a yadda ba wa Allah ya da'ahu ahadan min ashabihi arada an yuqima biha amma in ya shiga Makka da wani cikin sahabbansa sai ya ce to ni na dawo gida na dawo addinin mu na asali na yi ridda to wannan Muhammadu bai isa ta garin da shi ba annabi ya ce duk na yadda manzon Allah ya rubuta to wannan shi ya babu albaji wanda fahimta cewa sai da ali ya ce bai sharewa annabi ya karba ya rubuta ita to annabi ya iya rubutu kenan ko kaga yana da hujja to duk mutumin da zai faɗi magana yana da hujja ba a cewa ya yi laifi sai fa idan an bayyana hujjarsa tana da rauni kuma aka ba shi hujjoji masu gamsarwa ya ki ɗauka daga wannan lokaci ne ake rubuta masa mai laifi al-imam baji ya ki jagewa magana ta yi tsanani tun lokacin kasar spain tana karkashin musulmai don a wannan lokacin daular musulunci ke kasar spain a kasar spain ne andalus a wannan lokaci sarki ya sa aka tara malamai ga malami albaji ya ce sai ka kawo hujjanka albaji yake cewa lallai ina da nawa hujja akan haka ka ji ga dalilai saboda hadisan nan da al-Imam Muslim al-Imam Bukhari Ibn Abi Shayba malaman suna da yawa suka ruwaito riwaya ta al-Bara' bin Azib ga bayani yadda ya auku lokacin da manzon Allah ya tafi Umara yawmal Hudaybiyya ya dauki takarda biyadihi ba'da Allah ya kuni hasudul kitaba duk da cewa bai iya rubutu ba amma kuma ya rubuta abinda hadisi ya tabbatar mana da wannan ku shi yasa da ce ai manzon Allah ya iya rubutu kafin ya bar duniya kuma baya ga haka ai akwai wani hadisi da ake cewa ma ba ta rasulullahi hatta kataba wa qara'a kafin manzon Allah ya bar duniya ya iya rubutu ya iya karatu to da ba malamai an tara su ga malami albaji malamai suka dinga ba da nasu hujjoji suke nuna kuskurensa da farko dai wannan hadisi da aka ruwaito cikin malaman sunna kaf babu wanda ya ce hadisin ya inganta wai cewa annabi ya iya rubutu kafin ya bar duniya ana hukunta hadisin ƙarya ne sannan kuma wannan hadisi da ya dogara da shi kuskurensa shine bai tattaro sauran riwayoyi ba ta ya ya tara riwayoyi da suka kawo labarin yadda manzon Allah ya tafi umararsa yadda ya iso bayan garin makka yadda aka zauna yadda aka yi muhawara tsakanin shi da shawa yadda aka rubuta wannan takarda duk wata riwaya da ta kawo wannan labari al-imam baji ya ɗauko ta ya rubuta ta a littafi guda sai ya haɗa su a nan ne zai gane kuskurensa kuma nan ne aka gano inda kuskuren malam yake domin kuwa lokacin da aka dinga taro waɗannan riwayoyi ɗin aka haɗa su wuri guda sai aka samu fahimtar albaji ita ce take da kuskure lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sayyiduna ali share rasulullah din nan yace wallahi inni la rasulullah wa in kadhabtumuni ni manzo ne na Allah ko da kun karyata